ita dai wannan cibiyar gwaje-gwajen cututtuka ba wai za ta tsaya kan gwaje-gwajen cutar corona ba ne zai hada hadda cutar lasa da cutar shawara da kuma sauran dangoginsu farfesa sani malami shine ya yi jagorancin tawagar kwararru a fannin kimiyya da ya kai ga aikin samar da cibiyar wannan cibiya mai suna bauchi state wato ɗaki ne na gwaje-gwaje ba wai na eh, covid kaɗai ba na ƙololuwa shi yasa ake ce mata reference laboratory mm-hmm. wacce gwamnatin jihar bauchi tare da haɗin gwiwan north east development commission na edc nedc suka asasa to waɗanda za su dinga lura da wannan gu ko ma'aikata daga ina suke ma'aikata da aka sanya su aka yi ɗin din su wato wanda aka gabatar da su a sun ga wannan aiki a akasarin su ma'aikata ne da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin jihar bauchi wato a cikin specialist hospital da sauran jihohinta akwai kuma ƙwararru masana wanda suka fito daga atb jami'an abubakar tafaɓalewa shi ma kwamishinan ayyukan lafiya na jihar bauchi dr aliyu muhammad mai goro a zantawa da shi ta tarho ya yi mini bayani a hukumance masu sauraro suna biye da abin da yake kawai ke komawa najeriya tun kwana hudu da wuce su wani hukumar da suke kula da eh, raguwan cututtuka masu yaduwa wato ncdc ta buga a shafin ta kan cewa bauchi laboratory ya zama na karin na tara. da ake da shi a wannan jiha tamu kuma sun zo sun yi wajen kwana biyar a nan bauchi kafin lokacin sun duba duk kayan ayyukan kayan gwaje-gwaje wanda ya kamata kuma sun tabbatar da cewa wannan laboratory laboratory ne mai kyau wanda zai yi duka duk wani gwaje-gwaje da ya kamata banda ma haka yana da mataki na uku ne ma wanda muke cewa biosafety grade laboratory so sun tabbatar da haka kuma idan eh, mutane suna saurara shekaran jiya da kuma jiya lokacin da ake wannan tattaunawa na national task force akan covid-19 shi shugaban kwamiti din ya tabbatar da cewa reference laboratory na bauchi shine na 29 kuma halin da muke ciki yanzu mun fara gwaji a wannan laboratory ana cikin wannan hali ne kuma kwatsam sai ga labarin da ke nuni da cewar shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona kuma mataimakin gwamnan jihar bauchi sanata babatela ya kamu da cutar corona kamar yadda babban mai ba da shawara wa gwamnan bauchi a fannin labaru alhaji muktar gidado ya shaida mini cuta ta kama shi sai yi mai addu'a Allah ya bashi lafiya dukkan sauran wanda suka jibanci kansu da shi kuma da wanda suke wannan aiki na mu'amala ba za a daina wannan aiki wajen a ci gaba kuma addu'a za mu yi kamar yadda aka ci ake addu'a a jihar Bauchi da duk Najeriya baki da addu'a za a ci Allah ya kara kare mu kuma Allah ya kama mana na karshe wannan cuta Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya